A cikin jawabin da yi wa al'ummar Nijar albarkacin wannan rana ta yaƙi da safarar mutane, ministan shari'a kana kakakin gwamnati Mor Amadu ya bayyana dalilan kirkiro da wannan ranar a jamhuriyar ta Nijar. ya ce gwamnati ta kirkiro da wannan ranar ce saboda ta ƙara faɗakar da al'umma yadda wannan al'amarin ke ci gaba da yin kamari duk da matakan da aka ɗauka da kuma ƙoƙarin da ake yi nan da can wajen kawar da wannan al'amarin amma ana ci gaba da samun mutanen da ke amfani da talaucin wasu domin safararsu inda a duk shekara dubbannin mutane ne maza da mata da yara ƙanana ke fadawa a hannun 'yan safarar ya Allah ko a cikin ƙasarsu ta asali ko kuma ƙetarawa da su zuwa wata ƙasa ta daban kuma ƙasar Nijar ba ta tsira ba. To kowane kokari ne gwamnati take yi wajen yakar wannan al'amarin ga abin da ministan shari'a Maru Amadu ke cewa. Niger a démontré sa ferme volonté politique ya ce ƙasar nijar ta nuna anniyarta a zahiri wajen yakar wannan al'amarin na safarar mutane musamman ma idan aka yi la'akari da kirkiro da wata ayar doka da ta haramta wannan al'amarin a cikin shekarar goma sannan gwamnatin ta nijar ta kafa wata hukuma ta musamman da ke yaƙi da wannan al'amarin a cikin shekarar ɗaya dukkaninsu kuma sun kasance wata shaida To ko muke hana ruwa gudu wajen kawar da wannan al'amarin duk da hukumomi da kuma dokokin da gwamnatin ta Nijar take ikirarin cewa ta tanada domin yaƙi da wannan al'amarin. Muhammad Almansir mamba ne a wata kungiya da ke yaƙi da al'amarin bauta a Nijar da ake kira Timidiriya. Hakomun da an kai, hakomun nan da an kai, commission commission da an kai, a ba su kayan aiki, su hita, su shiga Nijar, su ba mutane horo, tunda commission in tana nan Niamey ba ta da kayan aiki, mutanen su ba su da motoci, ba su da dama hita akwai matsala akwai matsala kina wannan zancen man zanci kaman yaki da ƙwayaci cikin duniya abubuwa yana nan tare da mu mun san yana nan mu kananan eh, kungoyi na har hula suna nasu kokari cikin wani abu amma muna son gwamnati ta tashi tsaye abinda an kai nan hanya ta marasa kinan yara kanana kanana wanda ba su san hawa ba sun sabka ba sun karsa yaransu wani abun ya kamata shi jamhuriyar da ta nijar ta yi kaurin suna wajen safarar mutane inda ko a cikin shekarar 2013 an samu gawakin wasu mutane 92 waɗanda suka rasa rayukansu a ƙoƙarin da suke yi na tsallakawa daga ƙasar ta nijar zuwa ƙasar algeria ta hanyar sahara sannan a cikin wannan wata na satumba hukumomin na nijar sun samu nasarar cafke wata mata 'yar asalin tarayyar najeriya wace ta yi ruwa da tsaki wajen safarar wasu 'yan mata biyu su ma 'yan asalin tarayyar najeriya zuwa kasar mali wace ta tilasta musu yin karuwanci waɗanda daga bisani suka samu tserewa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar